نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتي نلهدي sha uku ga watan zulqa'ada a shekara ta 1443 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan shida a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin iya usunna wanda yake gwammaja a cikin birnin kano yau insha Allah za mu yi darasi na hudu kuma in ba a manta ba yau ce ranar da muke dawowa hutu kamar yadda cin kafin azumi muka dakatar da karatu sakamakon aiwatar da ibada ta azumi da sauransu da fata Allah madaukakin sarki ya karba mana dukkan abubuwan da muka yi na ibada kurakuran mu kuma Allah madaukakin sarki ya yace mana a darasin baya muna karatu dai cikin kitabul ma'murat babul ikhlasi wa ihdarin niyya mun tike da hadisi na biyar za mu tashi hadisi na shida mala ya ce wa an abi yazid ma'an ibn yazid ibn al-aknaf daga abu yazid ma'an dan yazid dan aknaf radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda da dan da uban dukkaninsu sahabbai ne shine malam yace wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun da shi da baban da jikan dukkanin da kakan dukkaninsu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ma'an din da kuma yazidu din an gane ko da kuma yazidu din yazidu bi ne a cikin maganar da da jika na tsakiyarsu shine uba wanda ne ma'an Allah ya kara musu yadda kala ma'an yace kana abi yazid babana Yazidu ya kasance a karaja da nanira ya ta ya fitar da waɗansu dinarai don ya yi sadaka A nan waɗansu malamai suka ce sadaka ce da ma'anar kyauta ta yau da kullum waɗansu kuma suka ce a sadaka ce da ma'anar zakka ta farilla imamul ya ce duk inda kalmar sadaka ta zo asali ma'anarta shine zakka sai dai in akwai wani dalili kuma da yake nuna cewa ba zakka ake nufi ba kyauta ake nufi domin da zakka da kyauta duk a larabcin ƙur'ani da musulunci akan ce da su sadaka Allah ya ce kuzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka ko salawatika sakanun lahum ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu sadaka nan ana nufin zakka an gane ko to sannan abinda kuma ba farilla ba na nafila shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fi kulli tahlilatin sadaqa wa fi kulli tahmidatin sadaqa wal amru bil ma'ruf sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa kaga sadaqa sadaqa anan ana nufin nafila sadaqatu tatawwu to da ka shi dai ma'anu dan yazidu anan yace babansa ya fitar da wasu silalla na zinare waɗansu kuɗaɗe na zinare zai je ya sadaka Fa a ha inda rajulin fil da ya je masallacin annabi sai ya aje su a gefen wani mutum to yana daga cikin ladabi irin wanda annabi ya koyar da sahabbai su mawadatan akwai ladabin sadaka su talakawan akwai ladabin karɓar sadaka wanda za ka samu mu a ƙasarmu ba mu da wannan la'alla kila ko jahilcin karanta ire-iren waɗannan hadisan ne ko kuma son zuciya ko kuma zilamar son abin duniya za ka ga talaka ba da ladabin karɓa mai kuɗi ba shi da ladabin bayarwa duk mutumin da zai fito a fili yana watsa kuɗi ana ɗauka wannan ba da ladabin ba da kuɗi ba shi da ladabin ba da kuɗi duk mutumin da zai yi kyauta don a yaba masa ba don ya nemi ladan Allah ba ba shi da ladabin kyauta duk mutumin da kai kana jin yunwa shi kuma ya ɗauko riga ya baka kuma ya san kana jin yunwa amma shi waccan ya ga dama ba da ladabin kyauta sadaka ita sadaka kana kallon buƙatar wadda za ka yi wa ne sai ka bashi ba wai abin da kai kace so ba ya kai baka so yanzu shi shi ne mai so ba kai kake bukata ba shi yake da bukata to da yawa za ka samu mawadatanmu suna da karancin fikihun infaki sanin yadda ake kyauta sanin yadda ake sadaka mutumin da yake cikin yunwa abin da ya fi komai bukata shine mai abinci haka lokacin da za ka yi kyauta in dai yunwaci za ka yi wato abinci yake bukata mutumin da ba shi da lafiya babu abin da ya fi bukata in za ka masa kyauta sai mai kudin magani ko maganin mutumin da yake zaune a gidan haya in za ka yi masa kyauta me yake bukata gidan zama ko kudin haya ɗalibin da yake buƙatar kuɗin registration na makaranta me yake buƙata kuɗin registration ina fata an gani shi yasa za ku ga hatta lokuta akwai kowane lokaci da irin kyautar da ta dace da shi me hikimar da yasa aka ce ai sadaqatul fitri zakafin da kai kuma malamai suka cije akan sai dai a bada abinci saboda lokacin me ake bukata abinci wannan lokacin mutane sun fi buƙatar abinci rana ce ta farin ciki farin ciki kwa baya yiwa da yunwa babban farin cikin ka shine cikin ka yame ya cika cikin ka ya cika da haka malamai sun yi rubuce-rubuce akan fiqhul infaq an gane ko ilimin sanin yadda ake kyauta a musulunci ilimin sanin yadda ake karɓar kyauta a musulunci to maza Allah ya koyar da al'ummar sa wannan mawadata ba sa mutane suke a yi layi a kofar gidansu suna ba su kuɗi ba ba a taɓa samun wani sahabi cikin sahabban annabi a zamaninsa mawadaci cikin mawadata ya sa talakawa sun yi layi ya nemi su rabo ba ba sa haka gudun me kada su ɓata wa kansu niyya ko ba haka ba kuma samuwar irin wannan a cikin al'umma ba yaye talakawa yake ba daɗa haifar da talauci yake yi duk lokacin da za ka buɗe ƙofar talaka su rinka layi a kofar gidanka kana ba su to yi rukurutin ɗin talauci kuma kullum kana yaye sababbin talakawa ne ba wai canja su suke daga kake daga talauci zuwa wadata ba inda gaske za ka yi kyauta ko za ka yi alheri bin labarai ta ƙarƙashin ƙasa waye mawadaci waye mabuƙaci? mabukacin me yake buƙata? cikin dare sai a je a kai masa ina fata an gane to da ka yana daga cikin yadda manzo Allah ya tarbiyantar da mawadata shine idan za su yi sadaka za su dauko kuɗin su ba tare da mawani ya san za su bayar ba sun san talaka sun san mazaunin su a masallaci da sun zo kawai in suka aje jaka suka yi gaba shi kuma ya san me ake nufi sai ya dauka ya gaba ba sa buƙatar ko na gode jiransa suke ma sai yayi sujjada sai su aje sai su gaba da haka shi wannan bawan Allah zai ko ba da zakka ko zai yi kyauta sai ya ɗauko kuɗinsa sai ya taho masallaci da ya zo masallaci sai ya tadda wani talaka yana sallah sai ya aje masa jakar ya tafiyarsa sashe lokacin da ya ɗauko kuɗin daga gida ɗansa ya gani ya biyo bayansa kuma shi ma ɗan yana buƙatar kuɗi domin ba duk ɗan alhaji ba ne alhaji ba duk ɗan mai kuɗi ba ne mai kuɗi kuɗinka daban na ubanka daban zai iya yiwa a gidan ku za a ci a sha ai komai amma kai aljihunka ba ko sisi to wannan yasa shi wannan yaro yana buƙatar kuɗi amma ya tabbatar in ya ce wa babansa ba ni ba zai bashi ba ba zai bashi ba to sai bari sai da uban ya ɗauko jakar kuɗinsa zai tafi ya je ya sadaka ko dai da ma'anar kyauta ko da ma'anar zakka sai ya biyo bayansa ya ce fa ji'itu fa akhadtuha da na zo na ga babana ya ajiye wancan talakan yana ruku'u ko yana sujada kan ya ɗauko ni kuma na yi da ita sai na ɗauke ne gaba yace ce fa ataitu biha kuma sai na dawo da ita gida to sai aka yi sa'a shi ya zo zai shiga gida ya ɗauko sadakar da babansa ya bayar shi kuma baban ya dawo gida daga kai sadaka sai aka yi kicibar sai uban ya ga ɗan da jakar kuɗin da ya je kai faƙala sai uban ya ce da shi wallahi ma iyaka arattu na rantse da Allah ba kai ne niyyar bawa ba to ita ka'idar sadaka ko kyauta idan kai niyya yi ba dole sai ta kai ga wanda kai niyya ba ko bata kai ba kai Allah zai baka ladan ka cikakke hikimar haka da yawan mawadata za ka samu suna da yara macuta in dai za su yi kyauta sai yaran nan sun yi cuta sai sun rage kai ka ba da dubu goma su su je su ba da dubu biyu kuma wani lokaci su hana maka access da alhajin don kai masa godiya don in za ka yi godiya a zai tono kuma da yawan mawadata sun san da waɗannan yaran macuta ne shi yasa in mawadaci yana so ya maka kyauta ta tsakani da Allah ta isa gare ka sai ya kira ka sai ku buya daga kai sai shi sai kori waɗannan ƴan kora saboda ya san in dai ya aika to su ma wasu kwastan ne sai sun cire kwastan duti sai sun sassabe mata kafa sun ciccire mata kaza kuma wani lokaci masu yi wa mawadata irin wannan ba fawai sai yaransu ba har 'ya'yan cikin su ne musu wani lokaci har matan su akwai wani gwamna yake bani labari muna ba shi shawara ranka ya daɗe ka cire suwane suwane daga cikin gwamnati suna ɓata maka suna suna yin abin da bai dace ba ita ala ta bala idan aka ce za a yi wannan sai dai mu kori kowa sai ba mu misali yace matarsa ce za a yi auren kaninta uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗau miliyan biyu ya bata kuma irin waɗannan ba sa son a kyauta ba ta hannunsu ba sun kanka ne dole sai ta hannunsu za a yi kyautar to kuma ba za su isar da kyauta yadda ya kamata ba duk da su ma kuma fa ana ba su nasu Ya ce da ya ɗauki miliyan biyu ya ba matar ya ce ta ba ƙaninta gudunmawa yaron da ya zo ya durƙusa ya gaishe sai ya ce na gode ya yi ta bani dubu ɗari biyar ya ce to kaga an saki ne daga gida zai fara in canji ne na gwamnati daga gida za a fara to hikimar Allah da yake Allah ya san mawadata za su game da irin wannan matsalolin kuma in suka ce sai sun rinka koran mutane sai dai su zauna su kaɗai to sai Allah ya ƙaddara idan ka ba da dubu goma sai wani ya cire dubu biyar kai ladan dubu goma Allah zai baka ko ya kaita ko kai ya kaita shi cutar da ya za ta kare a kansa ba zai tsina na kamai a rayuwa ba in dai da wannan zai rayu to amma kai kuma Allah zai baka ladan ta ɗari bisa ɗari to da shi uban bai san haka ba sai ya ɗauka idan kai niyyar ba malam mudi kuɗi sai kuɗin suka tafi wajen malam tanko to baka da lada shi a tunaninsa kenan da haka sai ce da ɗan wallahi ma iyaka aratu na rantse da Allah ni ba kai ne nufin bawa ba to dan sai yace fa qasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai baba na ƙara wajen annabi a wannan gaba ya kamata iyaye su fahimta da kyau yanzu magana miki akan sahabi da da uba kuma gashi sabani ya shiga tsakanin su kuma dan ya kai uban ina ƙara to a al'adar malam bahaushe duk rigimar da ɗa da uba za su yi ɗa baya kai ƙara in ya kai ƙara rigima ce sai a ce bai da albarka sai ya zama abun gori haka duk rigibar da miji da mata za su yi a al'adar bahaushe ba a kai miji kara duk matar da ta kai mijinta kara musamman kotu ko wajen yan hizba in dai typical bahaushe ne to shawarar farko da za a fara bashi shine ka rabu da ita ba matar rufin asiri ba ce har ta kai ka kara da yawa mazajen da suka saki matansu da zarar sun ce sun kai su kotu kan aje kotu ma sai tura takarda shi yanzu ma ya sallan ya sawwake mata to ko shakka babu ita ƙara suna ta tara akwai ƙarar da za ta iya ɗaukar ma'anar cin mutunci da wulaƙanci akwai ƙarar da za ta ɗauki ma'anar sasanci da neman haƙƙi wannan ba laifi ba ne ko tsakanin uba da ɗata guda ɗa sahabbai maza da yawa suna kai ƴaƴa da yawa suna kai iyayensu ƙara wajen annabi abdullahi ɗan umar yake bada labari yace wata rana babana umar yace in saki matata ni kuma ina son kayata nake masa gaskiya ni ina son matata ya ce to sai ka sake ta sai kai shi ƙara wajen annabi ya ce babana ya ce in saki matata sai manzala ya ce bu babanka saboda me saboda annabi ya san a irin tarbiyyar umar ba zai ce a saki mace lafiya tsalau ba sai dai akwai wani dalili amma ba dole bane shi ɗan ya fahimci dalilin yanzu saboda magagin so ya rufe masa kwakwalwa ba zai fahimci zancen ba da haka sai dai a yi amfani da beto power kawai a ce yi ba tare da an gaya masa ba to kuma wannan ba yana nufin kowane uba sai ya kalli ɗansa ya ce sakci takka ba in ma ka ce to yana da damar ɗaga ƙara ya kai gaba in kana da wani kawu ya kai wajen kawu in kana da uwa kai ma ya kai ƙararka wajen babanka gaba da gabanta in kai ma babanka yana nan ya kai ka ƙara wajen babanka in duk waɗannan ba sa nan sai kai ka wajen alƙali alƙali uban kowa ne an gane ko to sai alƙali ya bincika kai dattijo me yasa kace ɗanka ya saki matarka ya saki matarsa idan ka ce ai wallahi mun taɓa faɗa ne da kakanta daman da kakanta da kakana tun asali ba a shiri to wannan maganar banza ce fatan mu ai ku shirya kuma ba faɗan ku ci gaba da gadan mana da shi ba a'a ai asali su manoma ne mu kuma makiyaya ne daman rigiman manoma da makiyaya asali ta samo ta su ake ta ƙari ba su ake kuma ta ci gaba a'a su asali eh, eh, makiyaya ne ko kuma mahauta ne mu kuma matsinta ne to duk irin wannan ba dalili ne ko kuma a ai ana zargin kakanninta da maita ba fa ita ba kakanninta kuma shi ma zargi ne ba tabbatarwa yi ba kawai shi shikenan wala taziru waziratun wizar ukra to amma in akwai wani dalili mai karfi uba yana da damar ya ce ɗansa ya saki matarsa annabi ibrahim ya sa isma'il ya saki matarsa saboda ya gane ba ta da sirri ya bugi cikinta ita kuma ta kunta bakin zare eh, jaka sai ta faɗa sirrin mijinta ba ta san wane ne ba fa kawai dattijo ya zo ya sallama ta fito aka gaita ya mai gidan baya nan ina ya tafi ya tafi kaza kaza me sa kaza to ya rayuwa ku kai wallahi dai sai hakuri to wannan matar ba matar zama bace ba matar rufin asiri bace ba to da ka yi bar sako ya in ya zo ki ce da shi ya canja kauran kofar gidansa wannan magana ce ta manya canja kauran kofar gida ana ya sake ki dan ita mace ita take rufe sirrin gida ba kauran kofar gida ba duk security da za ka sa wa gidanka ka sa CCTV ka sa uh, electric waya ka sa buzu daga agadar ka sa duk maganar banza ce in mata gida bata rufe sirrin gidan ba na banza kake yi kamar kasuwa gidanka zai zama ina fatan fahimci wannan da haka dai sau da dama haka tana faruwa iyaye su samu saɓani da 'ya'ya wani lokaci ɗan ya rasa inda zai sa kansa iyaye su caja masa kai to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka tana faruwa kuma idan haka ta faru ƴaƴan suna kai iyayensu ƙara gaban annabi da ka yanzu kai ma sai ka kai babanka ƙara ko dai wajen wani kawunsa cikin saɓanin da kuke da shi ko wajen wani babban abokinsa wanda kasan sun tashi tare zai iya gaya masa gaskiya ko wajen wata yayarsa wacce kasan jaruma ce za ta iya gaya masa gaskiya ko wajen limamin unguwarku wanda ake kyauta zaton kowa yana mutunta shi don ya shiga ciki ya sulhu in ta gagara kuma an je kotu shi kenan, sai dai ka ce alkali ka a tsaya a gaban kotu alkali ya yi muku sulhu a can ba na fata an gane da aka iyaye su fahimci wannan ya'ya ma kuma su fahimci wannan wata yarinya babanta ya taɓa mata auren dole a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya birni ce babanta dan ƙauye ne amma ya zo birni Allah ya masa kuɗi ya haifi ƴaƴansa a birni duk suka tashi ƴan birni amma ɗaya ɗaya yake da ita mace kuma shi yana da kuɗi mai yawa attajiri ne ya hanga ya hango ya ga duk samari yan binni da suke son yarsa kudinsa suke so kawai so suke sa auri yarsa da ya faɗi ya mutu kawai su ci kuɗi a banza to shi kuma sai kishi ya motsa masa ya ga to da wani ya ci masa kuɗi wanda yan gidansu su ci to a ƙauyensa akwai wani ɗan uwansa shi ma yana da ɗa amma su tashin ƙauye ne yan ƙauye ne kawai sai je ɗauko ɗan ƙauye ya zo zai haɗa da yan binni. yarinyar nan ta yi juyin duniya ya ce wallahi sai kin auri ɗan uwana ba fa an aurenta bane a rayuwance ta fi shi wayewa amma duk da haka ya kunnan uwar ya daura aure da ya daura aure yarinya ta gaba za ta iya hakuri ba sai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah babana yayi min wani abu ya dauko dan dan uwansa daga kauye ya aura min dan ya daga matsayin yaran amma ni kuma ba shi nake so ba sai annabi ya ce yanzu me kike so idan kina so zan kashe auren yanzu nan ba ma sai na kira shi ba in dai kina so yanzu nan zan kashe auren sai ta ce a'a ya ma'aikin Allah a kyala baba daman yi haka ne dan in nuna wa iyaye su san cewa 'ya'yansu fa suna da ta cewa su ma dan ka haifi mutum ba yana nufin kuma komai shi kai zaka tsara masa ba akwai lokacin da kake da wannan lokacin da ɗanka yake karami kai masa tarbiyya da ya tasa ya kai shekara bakwai zuwa shekara sha hudu ka koya masa ladabi ladabi shine duk wasu abubuwa na yau da gobe ka rinka koya masa in an yi mutuwa ku je jana'iza tare Ɗaurin aure ku tafi tare koya masa sa kaya na mutunci domin a wannan lokacin akwai samartaka in ka bashi yana sa ya kaya na karanta to zai tashi haka zai yi shekaru da yawa amma bai san kayan kamala ba to da ire-iren wannan fara koya masa yadda ake rike gida wani lokaci rinka shawara da shi akan cefane in an zo sallah tambaye shi wani irin kaya ya kamata in ɗinka wa babarka amma ka ce masa albashi na fa dubu ɗari ne idan ya ce maka ɗinka masa leshin dubu tamanin to ka san mawukaci ne to me za a ci leshi za a ci kawai amma in yi masa lissafi mai kyau ya ce to gaskiya baba ɗinka mata leshin dubu goma sha biyar ƙanwata kuma ɗinka mata leshin dubu takwas ni ma ɗin kamun shaddar dubu biyar a ƙarshe dai ya kashe ma dubu arba'in ya ce to arba'in kuma a rike ta don yau da gobe sai ka ce a ah, yaro ya yi hankali na fata an gani to haka ake koyawa yaro tarbiyya daga nan in ya kai shekara ashirin da ɗaya to ya zama cikakken mutum sai dai shawara tsakanin kai da shi ba ka ce masa yi kaza a'a sai da shawara ku kalli yadda annabi ibrahim ya wa isma'il yanka shi zai yi amma sai da shawara ya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara abin da ba shawara ma amma sai shigo masa da siga shawara umarnin Allah ne fa akwai shawara amma dabara ce da shawara ya zo masa saboda yaro in ya kai wannan lokacin kace yi kaza bar kaza to abin da zai fara tunani a saboda shi ma kwakwalwarsa a lokacin ta fara tunani cikakke na mutum kuma shi ma yana da ra'ayoyi shi ma yana da sha'awoyi shi ma yana da abin da yake ganin ya dace idan ka ce kawai da a'a mulkin soja doka soja za ka gudanar da shi to sai ku ta rayuwa haka kullum ku rinka baran-baran kullum ku rinka baran-baran baya bukatar ya ganka zai rinka koye maka abubuwansa saboda in yana so ya yi, shi ya tabbatar da abin mai kyau ne kila ma ya yi istihara zuciyarsa ta zauna amma da ya ce eh kai kuma za ka ce a'a su kuma wasu iyayen suna ɗauka, kamar wannan shine ubantaka in ba za ka juya shi ba ai baka zama uba ba a'a za ka juya shi amma ta wace hanya na fata an gane yawwa to da ka dai wannan yaro yake fa tuhu ila rasulillah sai na ɗauba, bana na kai shi kara gaban annabi Fakala qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba gaddama a tsakanin ƴaƴan da dan da uban sai ce laka ma waita ya yazid kai yazidu sadakar da kai Allah ya baka lada duk da bata je inda kake so ba kai wani talaka ka so ka bawa a masallaci ka je ka aje masa to kuma bai dauka ba to amma duk da haka ladan bashin Allah zai baka kamar ma shi ka ba walaka ma a ya ma'an kai kuma ɗa ma'an abin da ka ɗauka ya zama naka shi kenan sai aka zauna lafiya to abin da ya a can ne mana bayani akan shin sadakar zakka ce ko kuma kyauta ce idan zakka ce kamar yadda wasu malaman sun fassara kaga wannan ya fito mana kiliyali a fili cewa uba yana iya ba ɗansa ne zakka domin kuɗin uba daban kuɗin me ɗa daban to amma wasu malaman sai suke kafa sharaɗi amma ɗan kada ya zama wanda bai balaga ba domin in bai balaga ba ai ɗawainiyarsa tana kanka amma in ya riga ya balaga ya mallaki hankalin kansa to yanzu in ma ka bashi tuwo sadaka ka bashi da haka in ka bashi kuɗi yanzu nasa ne domin shi magidancin kansa ne ya mallaki hankalin kansa to kuma wasu malaman wanda suka tafi akan wannan ra'ayin suka ce kuma in dai akwai hakan a tare da kai to danka shi ya kowa cancantar ka ba zakka ina fata an fahimta yanzu zai yi a hankali ka yana cikin talauci Dan wani yana cikin talauci zai ka ɗauki kuɗin ka ba dan wani ka ban naka Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yace wai wannan ma bai dace da hankali ba ka ce ba za a ba ɗa zakka ba ta kowace fuska ba za a ba uba zakka ba ta kowace fuska ba za a ba uwa zakka ba ta kowace fuska wannan ba daidai ba ne domin hankali ba zai yadda ubanka yana cikin talauci ka ɗau kuɗin ka ba uban wani ba hankali ba zai yadda uwarka tana cikin talauci ka ɗauka ka ba uwan wani ba hankali ba zai yadda ɗanka yana cikin talauci ka ɗauka ka ba ɗan wani ba ina fata an gane to ballantana kuma shari'a hankali ma lafiyayye ba zai yarda da wannan ba to da ka malaman da suka ce ba za a ba ƴaƴa zakka ba ko iyaye ko matan aure su abin da suke kallo ɗaukan nauyi idan iyayenka talakawa ne suka ce yo ai haƙƙi ne ka kula da su da haka magana ka ba su zakka ma bai taso ba ballantana kuma matarka suka ce matarka ai kullun a ƙarƙashin ka take haƙƙin ka ne ka kula da ita da haka ka ba su zakka ma bai taso ba to amma idan muka ɗauki ka'idar da na faɗa mana a baya kuɗin matarka daban naka daban ko ba haka ba haƙƙin da ya waje ba a kanka yana nan a kanka ko nawa take da shi na kuɗi yanzu matarka in yi ta tafi kowa kuɗi a duniya kai kuma kai kafi kowa talauci a duniya dole sai ka bata kuɗin cefa ne amma gwargwadon ƙarfinka ba gwargwadon ƙarfinka ba to in dai an yadda da wannan lissafin dalla-dalla naka naka ne naka naka ne kowa da nasa to me zai hana a bata zakka abu na biyu abin lura shine ba wai an ba wa iyaye zakka bane ne don sunansu iyaye ba an ba mata ba ne zakka don sunanta mata ba an ba ba bane zakka don sunansu 'ya'ya. an ba su ne don sunansu mabukata kuma na kusa farkon abin lura shine ne bukatar tasu ba wai kusancin nasu ba yanzu idan zaka ba da zakka farko abin da kake dubawa shin wanda zaka bawa yana cikin nau'i na takwas din da Allah yake a bawa zakka innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa sabil in babanka yana cikin waɗannan to kaga ya cancanci zakka sannan kuma yana da wata fawa ta biyu shine kusancin sa da kai manzo Allah ya faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a cikin hadisi yace as-sadaqatu ala zawil arhami tintani sadaqatun wasila ita zakka ko kyauta in ka ba na kusa ladabi kake samu ladan sadakar da kuma ladan ne zumunci na kusa to kaga lokacin da zaka bada zakka babanka yana cikin talauci bayan duk abubuwan da kake masa na yau da kullun kana masa amma kuma ai yana buƙatar ya aje kuɗi shi ma to abin da zaka kalla buƙatar tasa talaucin nasa da kuma kusanci dan idan ka bashi zakkar ya ce Allah ya ma dabin lada Allah zai baka zai baka ladan zakka da ladan biyayya iyaye to haka ma ɗanka haka ma mataka to sannan abin lura a nan shine duk da wannan ni shine ra'ayina akwai da yawan malamai da suka saba wannan ra'ayi amma wannan ra'ayin da nake faɗa shine ra'ayin imamu shaukani shine ra'ayin imamu eh, abin nan eh, eh, imamu sana'ani a cikin subulus sala yace babu inda shari'a ta ce wai dan babanka babanka ne ba za ka bashi zakka ba wannan kaidin malamai ne suka sa shi wasu daga cikinsu su gwargwadon fahimtar amma da Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara sadaqa aba talaka bai ce banda iyaye ba kuma iyayen suna iya zama talaka yaushe ne aka ce duk uban alhaji alhaji ne in haka ne ai duk uban malam ma malam ne amma ba haka bane in haka ne duk uban sarki ma sarki ne amma ba haka bane kana sai in haka ne ma uban annabi annabi ne amma ba haka ba ne tilka ummatun kada kalar laha ma su kasa bad wa kuma ma kasabtu yahudawa sun yi tutiya da iyayensu ai iyayenmu kaza kaza ne Allah ya ce a'a su daban ku daban uba na iya zama abu da bai zama ba da na iya zama abu uba bai zama ba to abin lura na biyu shine lokacin da miji ya dauki zakka ya ba matarsa kada kuma ya hada mata ya hana mata wani haƙƙinta kada ta ce to a kawo kudin famfas din yaro ce jiya fa na baki zakka a zakkarta daban kudin famfas daban zakkarta ta ta ce kudin famfas kuma haƙƙin ka ne kai uba ko kuma za ta tafi makarantar islamiyya ta ce to a bamu kudin mota ko a bamu kudin wata ya ce jiya fa na baki zakka a'a zakkarta daban kudin watan ta daban wannan haƙƙin ka ne wancan kuma naka ne ta ne yadda ka san in ka dau zakka ka ba wani talaka ba ka iya zuwa kuma ka ce masa yi kaza barka ba ruwanka da shi kuɗinsa ne yanzu sai abin da ya ga dama zai da sa to wannan shine kaɗai abin lura kada mutane dan an ce su ba wa 'yan uwansu zakka in mabukata ne kuma in sun ba su su ne musu abubuwa na kyautayi ko na haƙƙi ka ba babanka zakka da haka wannan shekarar ba za ka sai masa ragon sallah ba ai na ba shi zakka a'a ragon sallah biyayya ce ta da uba don neman albarka zakka kuma haƙƙi ne naka a matsayinsa na talaka da Allah ya ce ka ba shi ina fata fahimci wannan wannan shi ne in an fahimci wannan insha Allah abun babu matsala na daga cikin abin da ya sa su malaman da suka ce kar a bayar din suke kafa hujja da shi suka ce dan kada zakka ta koma yawo a cikin gidan mawadata wannan ya ba ɗansa ya ba matiyo su koma hakan ma in ta koma hakan ma wallahi za a ji daɗi to talakawan daga gida ina suke fitowa ai daga gidajen mawadatan suke fitowa yanzu aka nuna ma wani alhaji aka nuna ma kanin babansa sai ka rantsa ba kanin ubansa bane yana shan wahala amma shi yana cikin wadata to inda za a ce kowane mawadaci ya koma ya gamo da gidansu ya gamo da familinsu wallahi za a fito waje to amma sun cakuɗa aikin ne ba su yi wa gidan ba ba su yi wa wajen ba abin da suka ga dama suke yi su bi mutane da zakar ɗari biyar biyar sai zakakurin ɗaya kuɗi yake ba da zakar dubu biyar biyar duk da akwai malaman da suka ce haka amma in dai a wannan tsarin ne to ai ba za a daina talauci ba ba za a taɓa daina ba wallahi sunan rinka ɗaukar zakka suna ba wa mutane zaune gari banza ci ma zaune ka ga zakka har da samari ba ta ne ka a ba saurayi ba amma in an ba shi zuwa zai sai jins mai aljihu biyar da shi bai san ciwon kansa ba ya je ya kaso kuɗin ya sayo wando mai aljihai kuma a babu abin sa a aljihun yanzu wanda ya kamata ka ba shi zakka ya kamata ya ka kai shi kasuwa sai masa ko ɗan teburi ne a buɗe masa ya san zafin nema ya fara shan zafin rana wannan ka kayi masa tarbiya kuma ka taimake shi ba wai ka kashe shi ba to da ka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba wannan rigima rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta bakwai wa an abi ishaq sa'id ibn sa'ad ibn abi waqqas an karɓo daga baban ishaq sa'ad dan abi waqqas malik ibn uhaybin ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay al-qurashi az-zuhri idan ka bi salsalar sa'ad dan abi waqqas zaka ga ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu kakanni to kusan mafi yawan sahabban annabi haka suke shi yasa da yawan wawayen da basu san haka ba ko jahilcinsu da bakar aniyarsu ta sha musu kai suna zagin sahabban annabi ba su san iyayen annabin suke zagi ba domin mutumin da muka haɗa kaka na biyu ko uku da shi sai ka zage shi yanzu a ka zaga kakanni na shi yasa lokacin da hassanu dan sabit zai rama wa annabi zagin da ƙuraisha suke masa annabi bai kyale shi kadai ba sai ya ce tafi wajen abubakar ya gaya maka kakannina da inda muka haɗu da kowa daga cikin larabawa don je garin rama mun zagi ka zaga mun iyaye dara ta ci gida nan yanzu in ka zo ka zagi abubakar idan za ka faɗi salsala abubakar sai ka ji inda suka haɗu da annabi a kakanni murra ka ablu'ai da sauransu in ka zo za ka zagi umar shi ma haka za ka ji in ka zo za ka zagi usman haka za ka ji manzo Allah kan sanama mafi yawancin sahabbansa duk ƙurayshawa ne ɗan maka ne dangi ɗaya ne kamar zamantakewa ce ta ƙauyukanmu a yau yanzu za ka je ka tarar da ƙauye sai ka ga duk an haɗu a juna saboda asalin dattijan da ya zo ya kafa garin shi da ƙaninsa suka zo sai suka yi gida biyu shi ya ci gaba da hayayyafa ƙanin ya ci gaba da hayayyafa har gari ya ta faɗi ya ta faɗi har sai ake ɗauka kamar ba kusanci amma in tarihi ya tarihi sai ka dawo ka ga duk ɗan garin nan gidansu ɗaya duk dangi ɗaya ne to da haka dai wannan yana daga cikin daraja da martaba ta sahabban da suka kewaye annabi Allah ya haɗa masa ‘yan uwansa ne sannan kuma masoyansa na gaske ko ba dan komai ba in dan dangantaka ma ya isa su so shi ballantana kuma imani ballantana kuma kyawun ɗabi'u da ma'aiki yake da su wanda ko makiyinsa ya san yana da su sallallahu alaihi wa sallam to da wannan hadisi na sa'adu dan abi waqas ne ahadil asharati mashhudi lahum bil janna shi sa'adu dan abi waqas yana daga cikin ɗayan goman nan da aka yi musu shaida da cewa za su shiga aljanna waye musu shaida annabi za Allah ya lissafa sahabbai guda goma a dunkule a cikin kalma ɗaya ya ce yan aljanna ne daga ciki akwai sa'adu ɗan abi waƙa ali ibn abi talib yake cewa ban taba jin annabi yana cewa wani na fanshe ka da babana da babata ba sai sa'adu shi shi ake gayawa shi dukkan sahabbai kam zaka ji sun cewa annabi mun fanshe ka da babanmu da babanmu ma'ana mun fi son ka sama da iyayenmu to amma annabi sa'adu ya kalla ya ce sa'adu na fanshe ka da babana da babata wannan kalma ce ta encouragement karfafa gwiwa yaƙin uhud ake yi da yawa daga cikin sahabbai sun gudu amma sa'adu ya dage ya tsaya a gaban annabi yana ta harbi da kibiya shi kuma gwanin harbi ne to shine manzo Allah yake awadin ɗinsa yake gaya masa kalmomi na karfafa gwiwa yace irmihim fidaka abi wa ummi harbastu na fanshe ka da babana da babata da aka wannan falala ce ta sa'adu dan abi waqas Allah ya kara masa yadda kala yace ni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni ama hajjatil wada ko hajjatil wada duk ana fada ko kace hajji ko kace hijju walillahi ala nasi hijjul baiti akwai ƙira'ar walillahi ala nasi hajjul baiti kalma ce guda ɗaya amma larabawa sukan faɗe ta da kasra ha'un ɗin ko kuma su faɗe shi da fataha hijju ko hajju an gane ko to da ka yake manzo Allah ya zo yana duba ni ba ni da lafiya a lokacin da muka je aikin hajji shine hajjin ban kwana a shekara ta tara bayan hijira shi sa'adu dan makka ne amma sun yi hijira da annabi tare sun tafi madina to kuma sai suka sake zuwa makka aikin hajji a shekara ta tara bayan hijira to an zo makka sai rashin lafiya ya kada shi yana can masaukinsa annabi ma yana nasa masaukin da annabi ya samu labari sai taso daga nasa masaukin ya zo duba shi a nasa masaukin an gane ko ya ce min waje in ishtadda bi saboda wata masassara da ta tsananta gare ni fakultu bayan annabi ya gama duba ni sai ne masa tambaya na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kad balaga bi min alwaji matara kaga dai yadda rashin lafiya ya kai ni kaga yadda zazzabi ya jigata ni bi ya zabge ya rame a lokacin har ma yana sa ran ta yi shi mutuwa zai ya fidda rai da rayuwa to shine sai yake gaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake kaga dai yadda cuta ta yi da ni wa ana zu malin kuma ka san ni ina da kuɗi da yawa yana cikin attajiran sahabbai da aka yake ni ina da kuɗi sosai wala ya yarithuni illa na li kuma a lokacin duk duniya bai da ya sai kwaya ɗaya sunanta Zainab ita kadai yake da ita to ya tabbatar da cewa in ya mutu ya bar wannan manyan kuɗi mazajen kuɗi dan ba za ka ce mahaukatan kuɗi ba masu hankalin kuɗi dan mahaukatan kuɗi a hannun mahaukatan mutane suke amma kuɗi a hannun masu hankali masu imani wanda suke fitar da zakka suke zumunci wannan masu hankalin kuɗi ne ba mahaukata ba haka yana da masu hankalin kuɗi mazajen kuɗi masu nauyi ya tabbatar da cewa in ya mutu yasa sai dai ta ci rabin gado rabi kuma sai dai a san inda za a kai to shine yake so a bashi dama ta yi aikin alheri ya dan tsakuri wani abu ya kyauta ya sadaka ya kaza ya kaza dan ya je ya tarar sabanin mu da su a yau yau za ka tarar mafi yawancin attajiran mu in tsufa ya zo musu mafi yawanci ban ce duka ba mafi yawanci in tsufa ya zo musu san kuɗin ne yake ƙara shiga ran san kuɗi suke ƙarawa yanzu in zai maka kyauta ba ta wuce kaza in zai baka kuɗi ya rinka dangwalo ya wuce. ga girma ga san kuɗi to amma su sahabban in suka girma tsufa ya zo musu to kuma lahira suke hangowa kuma sun san lahira nan yana daga cikin hanyar da ake bi a same ta shine bushasha da kuɗi ta hanyar aikin alheri to da ka sai sa'adu yake neman manzo Allah ya masa izini yace wala yarithuni illa ibnatul li bani da magaji sai ɗatawa ita ko ya rabin dukiyar uba take ci ba ta cinye duka in ita kadai ce ba ta da wani ɗan uwa namiji sai ce afa a tasaddaku bi sulusai mali ya ma'aikin Allah kai min izini in kasa kuɗi na uku in ɗebi biyu in baya sadaka in bar ɗayan ɗayan in ya so ita ‘yar ta gada daga ciki a ba ta rabi rabin ma waɗansu su ci ƙala sai manzo Allah ya ce da shi la kakkai haka mana an hana shi yin sadaka da two-thirds na kuɗinsa 2 over 3 biyu bisa uku an hana shi wannan to kuma duk da haka zai sake neman wata damar ƙala la annabi ya ce masa a ƙulfi ya ce sai na ce fashafaru ya rasulallah to shi kenan na ji ba zan raba uku in ɗauki biyu in bayar in ban mata ɗaya ba yanzu zan raba biyu daidai da daidai 50-50 kaga an ƙara mata a nata kasan kenan ko a madadin da ta yi gado daga 1 over 3 yanzu za ta yi gado daga half rabi to kaga wannan shiyar ta fi yawa nan. da aka sai ce to in na raba difa in ɗau rabi in ban mata rabin ta yi gado daga rabin faƙala la nan ma annabi ya ce masa a'a kar kai haka qultu sa'ad yace sai na sake cewa fa thuluthu ya rasulullah to yanzu na yadda zan raba kuɗin uku ni in ɗau ɗaya in bar mata biyu bisa uku daga ciki ta yi gado nan ma an ƙara mata shiya an gane ko ƙala sai manzo Allah ya ce da shi anan bai ce da shi la kakkai ba sai ya ce as-sulusu wa sulusu kaseer to ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ma da yawa kun zai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shakundin ne zai faɗi magana amma masu fassara za su yi mata fassara kuma kowa sai kaga fassararsa ta yi to cewa a e ɗaya bisa uku ma da yawa da yawa a iya yi ko da yawa kar a yi kowa cikin malamai ya fahimci abin da yake ganin shi ne na abubakar ya ce ai da annabi ya ce ɗaya bisa uku ma da yawa yana nufin da shi ma za a rage da ya fi da aka shi ya sa abubakar yake cewa lauta gaban nasu mina as-sulusi ila rubu'i lakana Ya ce da mutane in za su yi wasiya da kuɗin su a madadin su rinka rabawa uku su yi da ɗaya za su koma rabawa hudu su yi da ɗaya bisa hudu da fi. domin annabi ya ce ɗaya bisa uku ai shi ma da yawa za ka shi a fahimta sai na abokar ɗaya bisa uku da yawa shi ma da an rage da ya ce amma da yawan malamai suka tafi akan cewa a'a abinda annabi yake nufi ya ɗaya bisa uku ma ya ishe ka za ka iya yi shi yasa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa idan mutum zai mutu ko ya fara cutar ajali ko zuciyarsa ta fara karaya don wani lokaci in mutuwa ta kusa akan wa mutum alat haka kawai ka fara jin anya kuwa ba wani abu da zai faru ba dole sai ka kwanta jiya ba wannan yana faruwa sai ka mutu sai waɗanda kai wa abubuwan kai, su ta tunawa ai kwa mun ya ce mun kaza ai kwa mun ya ce mun kaza to wani lokaci Allah yana jefa wa mutum wani karayar zuciya ila wani ta hanyar mafarkai ya fara mafarkin ya mutu an binne shi ko wani abu to tun daga nan wani sai ya shiga taitayinsa wani kuma girman shekaru wani kuma matarsa za a ɗauke shi kenan an masa alat babban alat kuwa dan za ka ga da yawan waɗansu mutane tsakanin mutuwarsa da matarsa sati ɗaya wani ma kwana uku wani a ce tun da ta mutu aka kasa gane kansa to Allah ya haɗa ajalin mutuwarta ta zame masa alama to a irin wannan lokaci za ka ga mutum yakan so ya yi wasu ayyuka na alkhairi to a irin wannan lokaci in dai kuɗi ne za ka taɓa naka to an fi son ka kasa su uku duk abin da za ka yi na alheri da kyauta da sadaka da sada zumunci kar ya wuce a ɗaya bisa ukun nan in kuma ya wuce to idan ka mutu magada suna da damar su ce a dawo musu da sauran masu yadda ba an gane ko idan yanzu kana da naira tara mu ɗauka naira tara kake da ita a duniya sai ka kusa mutuwa kawai ce kawawa shi naira hudu kai sadaka da ita to kana mutuwa idan aka zo maganar rabon gado ko ka rubuta in na mutu a bawa wani naira hudu to kaga naira hudu a cikin naira tara ta wuce ɗaya bisa uku har ta shiga cikin kaso na biyu to a nan magadanka suna da dama su ce to ai shari'a ɗaya bisa uku ta ba shi dama da ka mu ba mu yadda ba naira ɗaya nan a dawo mana da ita mu ɗau shida shi wanda aka yi wasiya ya ɗau uku shine ma'ana ɗaya bisa uku kuma ko kotu suka je kotu za ta yi musu wannan sannan da sharaɗin shi wanda za ka yi wa wannan wasiyar ko za ka kyautatawa kar ya zama cikin magadanka duk mutumin da zai ci gadon ka to ba kai masa kyautar ƙarshen rayuwa ko kai wasiya cewa in ka mutu a bashi kaza domin wannan haɗa rigima ne a cikin magada in ka wasu daga cikin 'ya'yanka ka ce idan na mutu a basu kaza a basu kaza to sai ka mutu. to sauran da baka ce a basu ba fa yanzu abin da suke kallo su ba ka san su su kin su kake ka fi son wa'ancan to ka ɓata zumuncin 'ya'yanka kuma irin wannan kyautar su sauran suna da damar su yi rigima su ce sai an dawo da ita cikin gado a raba manzo ce duk mutumin da ya ba wa magajinsa kyauta ko yi masa wasiya to magada sauran su suke da ikon su yadda ko su ki yadda in suka ki yadda dole a dawo musu da kayan su a raba daidai da daidai domin hadisi ya tabbacin sunan na Abu Dawud daga Abdullahi dan Abbas bayan saukar yusikumullahu sai manzo Allah ya ce inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa duk wani magaji sai da Allah ya faɗe shi a ƙur'ani kuma ya bashi kasansa da haka daga yau magaji ba a yi masa wasiya amma a ayat suratul baqara zaka ga an ce da ai wa iyaye wasiya saboda da iyaye ba sa cikin magada ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiyatu lil walidayn da iyaye ba sa cin gado amma daga baya sai aka zo aka sa iyaye a cikin magada to yanzu ko iyaye ba a yi musu wasiya da haka ya kamata mu kiyaye wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Sa'ad dan Abi waqas yo aibi daya bisa uku ma yana da yawa au kabirun ko a wani ruwayar yace kabirun babba ne shi ya ce babba innaka anta zara warasataka aghniya kai ka bar magadanka cikin wadata khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nasa ya fi maka alheri sama da ka bar su talakawa suna roƙon mutane to anan akwai abin lura da yawa a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana Sa'ad dan Abi Waqqas wawashe kuɗi ya rabar dan kar ya bar ƴaƴansa da talauci bayan rayuwarsa to amma shin wannan yana nuna kai kuma damuwarka shine ka tara musu kuɗi na yaki halal yaki haram saboda ka bar su haka ba haka ake nufi ba mu tsaya mu fahimci abin da kyau kuɗinka na halal da ka nema Ƴaƴanka suna da wani haƙƙi a ciki bayan rayuwarka domin akwai iyayen da su kuma suke wa ƴaƴa mugunta domin wannan za ka iya fasara shi da mugunta musamman an samu saɓani zamansa da 'ya'yansa a rayuwar duniya sun yi ta faɗa domin jarrabawa ba inda Allah baya yin ta har a gidan annabawa an samu jarrabawa ta iyaye da 'ya'ya ko ta uba da ɗa akwai annabin da aka jarabce shi da lalataccen uba akwai annabin da aka jarabce shi da lalataccen ɗa akwai annabawan da aka jarabce su da matan musiba da ka duk waɗannan abubuwan ba baƙi ba ne a musulunci to wani idan aka jarabce shi da fitinannin 'ya'ya suka ƙi masa biyayya suka zama ƴan ƙwaya suka yi kaza suka yi kaza to shi kuma sai ya musu mugunta sai ya kusa mutuwa sai ya rabar da kuɗinsa ya daina fita kasuwa ya ta dukan kadarorinsa yana kashewa ya gani ba dai so suke yi mutu su ci kuɗi ba to ba za su ci ba to wannan ma ba daidai ba ne ba daidai ba ne wani kuma sai kaga ya ce ma in na mutuwa na ba zai gaje ni ba wai har wasiya ake wanda wasiya banza sunanta banza sunanta ba ta da wani amfani duk kotun duniya in ka je bayan ka mutu aka je aka ce wai ka ce ɗanka kai gaje ka maganar banza ce ya asali daman ba kai ka bashi ba ka taɓa hana abin da ka bayar ba Allah ne ya bayar da kuɗin tun bai baka ba ya ce in ka mutu ga abin da za a bashi ya ka baka isa ka hana shi ba da haka a san dai hanyar da za a ba a sasanta a zauna lafiya wa sulhu khai wa sulhu khai sulhu alheri ne to irin waɗannan iyayen wannan hadisin yake jan hankali a kansu duk da cewa shi sa'adu ba wai yarsa ƙin biyayya take masa ba yarinya ce ta gari amma shi kwaɗayin lada ne ya ɗauke shi haka to wasu wani lokaci ba wai kwaɗayin ladan ba ne ramuwar gayya ce tun da ‘ya'yana ba su bi ni ba to nima ba zan basu musu ko sisi ba wannan ba daidai ba ne to waɗansu kuma iyayen sai su ɗauki wannan hadisin annabi ya ce ai ka bar ‘ya'yanka da wadata ya fi ka bar su talaka shikenan sai ya zama dan yaki halayya yaki haram ya wawashe kuɗin su ya je ya zamba cikin aminci ya kidnapping ya kaza ya kaza wai duk dan ya tara wa ƴaƴa kuɗi to in kai haka ka cuci kanka su ƴaƴanka da ka mutu duk kuɗin da ka tara ko na sata ne su na halal ne a wajen su amma fa ka sani kai kuma zaka je ka amsa tambaya da ka ka zama mai hankali kar ka damu da ka tara musu kuɗi kai ka tafi kana shan duka su suna nan suna shan shagari su suna nan suna bin kulab-kulab suna rawa suna waka suna ba 'yan mata kudin suna shan kwaya addu'a ma wallahi ba za ka samu ba to da abin da yake na daidai shine ka nemi kudinka na halal kai wa 'ya'yanka tarbiyya ka sani ka bar musu ilimi ka bar musu tarbiyya ya fi ka bar musu kudi wannan duk mai hankali ya san wannan ka bar musu tarbiyya ka bar musu ilimi ya fi ka bar musu kuɗi, ko nawa ne in ka bar ƴaƴanka da tarbiyya ka bar su da ilimi ba za su yi talauci ba amma duk kuɗin da ka bar musu in sun taɓo sama saboda yawa wallahi in ka bar su ba tarbiyya sai sun yi talaucin rayuwa sai sun sha wahalar rayuwa to da yawan wasu iyaye ba su fahimci wannan ba sai suka ɗauka kuɗi shine gata yadda za ka gane kai ma wannan kuɗin ba daga wajen ubanka ka gada ba me ka gada a wajen ubanka tarbiyyar da ya ma albarkar da ya ta sa ma to wannan ita za ta bi ka amma ka ce yo kowa ya sani akwai kuɗin banza da suka kai kuɗin gado ba kuɗin banza da suka kai kuɗin gado abinda nake nufi da kuɗin banza masu saurin karewa masu saurin karewa saboda ci uban da ya tara kuɗin shekara arba'in ya hana kansa ci ya hana kansa sha ya fita rana ya yi kaza ya yi kaza ya tara a shekara arba'in ya tara amma wallahi dan ba zai yi in ba a yi wasa ba wata arba'in bai lalata su ba abinda ka tara a shekara arba'in ɗanka sai lalata su a wata arba'in saboda shi bai san zafinsu ba kata-kata bai san zafin su ba kashewar kawai ya sani sannan yana daga cikin banzantakar kuɗin gado za ka samu mutum yana da kuɗi miliyoyi nasa na kansa amma akan dubu ɗari ta ubansa in suka samu saɓani da 'yan uwansa a wajen gado sai ai gaba shekara ɗari kuɗin ka sai wani ya ci ma miliyan ɗari ka haƙura amma aka ci maka na gado miliyan ɗaya sai ku yi faɗa na shekara ɗari ba ka haƙura ba saboda ɗan zagayowa yake ta zuga ka da wannan yanzu kuɗin uban naka yanzu kaza kaza yanzu kaza kaza da zaka mi hattara shi yasa saboda haɗarinsu su da rigimar su Allah da kansa ya shiga ya raba su kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai adalci kamar sa amma ko shi Allah bai bawa damar raban gado ba Allah shi ya raba gado da kansa duk wata gaba ta gado ubangiji ya faɗi ga yadda za a yi ta manzo Allah kawai sharhi ya ƙara amma asalin rigimar kudin da masu cin kudin sai da Allah ya fayyace komai dalla dalla filla filla da haka mu kula da wannan kwarai da gaske da haka wannan ka'ida ce sosai ka bar ƴaƴanka mawadata ya fi ka bar su talakawa amma ba ana nufin ka bar su mawadata da kuɗin haram ba a'a ka bar su mawadata da kuɗin halal abin da ya fi wannan ma shine ka kashe musu kuɗin wajen sama musu ilimi da tarbiyya da ka mutu ka bar wa ɗanka miliyan ɗaya gwanda a rayuwa ka sa shi a makarantar miliyan ɗaya ya yi ilimi wannan ya fi masa alheri ilimin ba za a iya kwace masa shi ba amma kuɗin ana kwacewa a yanzu ka mutu ka bar wa ɗanka miliyan ɗaya ko abin da ya kama da haka na kuɗi wani wanka ko ƙaninka sai zo ya kwace mai sai zo ya kwace masa kuma sun kwato ko ya kwace a fili ko ya kwace da dabara ya ce aini ne wan ubansa ku bani in aje mai ya kwata a da dabarance kuma ake wasa Allah sun tafi kenan ina fata an gani, to amma ka mutu ka bar wa ɗanka tarbiyya da ilimi wa ya isa ya ƙwata mai in duk duniya da makamanta za su zo su yaƙi da shi ba za su ƙwatan masa wannan abin ba to wannan ya fi masa sama da kaban masa wancan amma ba ta aka wancan ɗin ma kar kaban masa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Sa'adu wa innaka kuma ka sani kai lan na nafaqatan ba za ka taba ciyar da wani abin ciyarwa ba ko ka kashe wani kuɗi ko mun yawan su ko mun kankanta su ba tabtaghi biha wajh Allah in dai kana neman yaddar Allah da su illa ujirta alaiha ce sai an baka lada to wannan kuma wata ka'ida ce ta morar arziki duk lokacin da zaka yi wata dawainiya ta kuɗi ikhlasi ya zo maka ko ce fa ne zaka ba matarka kai niyya na zaka sauke nauyin da Allah ya dora maka zaka kyautata mata kuma kana mai neman ladan Allah to sai zama in ta ci tana jin daɗin ƙwanga kai kuma ana sama lada amma in ka ɗauka al'ada ce gargajiya ce kai ma ka tashi ka kai ni a gidanku tun zamanin daddawa da mangul kai ma babanka ya ciyar kai ma kai kake ciyarwa to yanzu ya zama al'ada sun ci sun ci banza ya tabbata sun ci banza baba na fata an gane da aka ita niyya daman yana daga cikin amfaninta canja ayyukan al'ada ta mai da su ne ibada yanzu mutumin da yauni bai ci abinci ba yauni bai sadu da iyali ba tun daga huduwa alfijir zuwa rana a zuwa faduwar rana amma bai niyan azumi ba ya sunansa yauni bai ci ba amma kai da kai irin nasan da niyan azumi kai ya sunanka hmm. shi yana da lada kai kuma fa amma da aikin ku fa ɗaya kuka yi to wannan shine amfanin niyya innamal a'malu للنيات da haka Allah yana bawa sa'adu ne a nan ka'ida da mu baki ɗaya. duk wata hidimar kuɗi da za ka yi ka hararo niyya Don in ba haka ba asara biyu za ka yi ka rasa kuɗinka kuma ka rasa lada to ba asarar da ta kai wannan amma aƙalla ko ka rasa kuɗinka ya zama kana da ne lada to ka yi riba ina fata an gane sannan Manzala Allah ya ce hatta ma ja'alu fi yi imra'atika ka sani har abincin da za ka sa a bakin matarka shi ma kai niyya don ka samu lada domin shi ma ibada ne ana samun lada ga wanda ya kyakkyawan niyya ciyar da iyali ibada ce tufatar da su ibada ce a lokaci guda kuma ibada ce mai goye da al'ada domin za ka ga arnan garin kuma yana yi kila ma ya fi ka yi. wanda bai yadda da Allah ba ma yana yi kila ma ya fi kai kila kudin cefanen gidansa sun fi naka to amma bambancin kai in ka ɗauka ibada ne ka ƙudurci niyyar ibadar sai ka samu lada shi kuma bai samu saboda shi ba niyyar ibada ya ba ina fata mun fahimci wannan to sannan a cikin wannan kalma hatta ma ta ja'aluhu fi fi yimra'atika malamai suka ce bayan ta nuna ciyar da iyali kuma ta nuna tausasa musu kuma ta nuna soyayya domin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce da sa'adu hatta abin da zaka ciyar da matarka sai ce abin da zaka sa a bakin matarka wannan ba nuna soyayya ba in so samu ne wani lokaci ya zama kai kake ba ta abinci a baki tana ci ko ba haka ba to ko da ba za ka iya ɗaukar loma ka ba ta ba ba ta ta daɗin rai amma mai gida ba kaza ni wallahi kaza kaza kaza kai mata faɗan minti ashirin ka ba ta naira goma <laughs> to sai ta zo za ta ci abincin sai ta tuno faɗa to faɗin sai ɓata mata rai sai ta ji abincin ma ya fita daga ranta to kaga babu tausasawa zaka ana so ko alheri zaka ya zama akwai ne tausasawa akwai girmamawa shi yasa bahaushe ya karin magana ya yace zo ka ci tuwo ya fito tuwon daɗi wata kalmar da zaka gaya wa mutum mai kyau tafi abin da zaka shi daɗi hantara tana sa ko me ka ba mutum sai ji bai ji daɗin abin ba saboda wannan mummunar kalmar shi yasa Allah yake qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kyakkyawar kalma ta ma fi kuɗin da za a baka domin ba kowa za ka ba kuɗi ma ya karba ba ba kowa yake buƙatar kuɗinka ba amma kyakkyawar kalma kowa yana buƙatar ta ba wanda baya buƙatar ta sannan ko ka ba da kuɗi mai yawa in kai mummunar kalma sai ka zoɓe ladanka ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal adha kada kai sadaka ko kyauta kuma kayi fada kayi bambani ba ina nufin magidanta kada su rinka faɗa in an musu barna ba amma kada fadan ya zama ɗabi'a ka kullum kan ka bata kuɗi sai kayi mata tsaki kullum kan ka bata kuɗin cefane sai ka ɓata rai ka turɓune fuska in za ta roƙe ka haƙƙinta ne amma fargaba take yi sai ta yi lahaula cikin carbi kan ta ce da kai gas ya ƙare saboda ta san bala'in da zai biyo baya wannan gaskiya bai kamata ba daka hatta ma ta ja'alu fi fi mar'atika ka sani har lomar da zaka sa a bakin matarka in kai kyakkyawan niyya ka nemi ladan Allah cikin niyya Allah zai baka lada qala sa'ad yace fa qultu sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ukhlafu ukhallafu ba'da ashabi yanzu ya ma'aikin Allah za ku tafi kenan ku banna anan shine kamar abin da kalmar take nufi domin na gaya muku ya zo maka ne da niyyar aikin haji ciwo ya kama shi alhalin shi kuma tuni ya riga ya yi hijira ya koma madina da iyalansa to yanzu yana jimani yanzu za a banna a nan ko ku tafi tunda yanzu yana cikin halin rashin lafiya matsananci to su kuma sahabbai a ka'idar su shine duk mutumin da ya yi hijira ya bar makka ya koma madina in ya dawo makka ya mutu a makka to jaji ake masa na musamman domin gani ake anya hijirarsa ba ta lalace ba anya ko ba Allah ne bai karbi hijirar ba shi yasa ya dawo shi da shi gida ya kashe shi a gida to da haka sa'adu yana takaicin wannan karfa wannan abin ya same shi to shine yake kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi yace da shi innaka lan tukhallafa ka sani kai koda an baka fata amala amalan in dai kai wani aiki ko mun kankantar sa tabtaji bihi wajen Allah kana mai neman ladan Allah da shi in lazzatta bihi daraja face sai ka ƙara samun ɗaukaka wa rifa'a da barin ƙasa a wajen Allah to kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi kamar ya kashe musu waccan mummunan tunani da suke da shi cewa dan kayi hijira daga makka ka koma madina kuma ajali ya dawo da kai ka mutu a makka wannan baya nuna hijirarka ka ta ɓaki, domin shi ajali allah ya rubuta shi zaka samu wani mutumin ba sakwace ne ya zo kano neman arziki tun yana yaro ya zo ya yi gida ya hayayyafa a kano ya tara iyali a kano amma in ajalinsa a sakwata yake sai ya je ziyara gida sai allah ya kashe shi a daman kasa a can take sai an mai da shi to su sahabbai kamar yadda na gaya muku idan suka aka ta faru da su ga wanda ya hijira daga maka ya koma madina in ya sake dawowa maka ya mutu a maka to sai su rinka ganin anya kuwa ba Allah ne bai karbi hijirarsa ba shi yasa ya masa haka to anan manzo Allah ya bata wannan tunanin ba haka bane ba ko ka dawo maka ka mutu in dai ka ci gaba da ayyukan alheri ko a makan ne darajar ka za ta zada ci gaba da daukaka kuma ladan ka zai ci gaba da barin kasa wala allaka to anan manzo Allah zai yi magana da hangen gaibu hangen gaibu shine Allah ya tsinka yadda shi shi aje zuciyarsa ta karaya ya dauka mutuwa zai shi yasa ma maganar wasiya ta fara zuwan masa da kokarin yin sadaka dan ya ribaci abin da zai ribata to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haska masa sa'adu ba zai mutu ba a lokacin so da dama in kuna karanta hadisai za ku ga idan annabi ya je gaisuwa ya je dubiyar mara lafiya wani lokaci in ya fito sai ya ce da sahabbai in ya mutu ku gaya mu to wani sako yake nuna Allah ya nuna masa mara lafiyar mutuwa zai ba zai tashi ba amma wani lokaci kuma sai wa mara lafiya albishir irin wanda za ka ga mu ma muna yi amma mu namu ba irin nasa bane mu namu tanke tanke ne idan ka je duba mara lafiyan ka yana wanda kaza kaza to wani a yafe ne yace a ba komai ba da kace ba komai tambar kake da shi kawai rarrajin da kake amma magana ba komai ba daidai bane zai iya yiwa kana fita ya mutu to kaga wannan ba komai naka ƙarya ce da komai to amma manzo Allah sun sanar Inda in da yace ba komai to Allah ne ya gaya masa fitan yake yi ba matsala ba yanzu ba mutuwar ba wai ba za ka mutu ba amma dai ba yanzu ba su da ka anan manzala sun sana ya nuna wa sa'adu a magance cewa ba za ka mutu ba amma a hikimance ba kai tsaye ba ba kai tsaye ba waɗansu malaman suka ce a'a ba gaibu ne Allah ya sanar da annabi ba gogewa ce ta yau da gobe kun san mutanen da akwai alamar da suke gane mara lafiya ba zai tashi ba daga ciki akwai ne juyewar ƙwayar ido a daina ganin bakin sai to mafi yawancin mara lafiyar da cutarsa ta kai shi haka bakin idonsa ya ɗauke sai ake gani mutuwa yake yi ba wai dole ba ne amma dai mafi yawanci a lokaci ana samun haka shine za ka ji ana cewa har idanuwansa sun kakkafe sun jujjuye abu na biyu idan ya zama wuyan mara lafiya baya tsayawa wuya ya karye da an ɗaga shi wuyan zai karye haka saboda yana daga cikin abubuwa masu ƙarfi a jikin ɗan adam shine wuyansa kowace gaba tana iya yin saranda amma wuya bai saranda ba to da zarar kaga wuya yayi saranda da an ɗaga mutum ya yi haka to shi ma alama ce ta mutuwa abu na uku shine ya zama ƙafa ta sassarke ba wai ta kasa ɗaukarsa ba amma ta fara naɗewa wal tabbati saƙo bisaq alama ce abu na hudu Shi ne karyewa harshe ya zama ya daina magana tartar yana magana amma ya fara daina magana magana ta dakata gaba ɗaya bakin ya rufe wani lokaci ya fara fitar da dafara farar kumfa wannan alama ce waɗansu malaman suka ce manzo Allah irin waɗannan yake aiki da su idan ya gani in yi ishara to sai kaga abin ya faru to amma magana mafi inganci duk ne domin waɗannan abubuwan suna iya faruwa kuma mutum ya tashi to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka ji yayi alamar za a tashi za a tashi ko da abubuwan sun faru in kuma ya faɗi wata kalmar da take nuna ba za a tashi ba to ba za a tashi ba ko da waɗannan abubuwan ba su faru ba an gane ko to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa la'allaka kalmar la'alla asali tana iya nuna A eh, ta yu A eh, ba za ta yi ba to amma in dai la'alla ta zo a nassin qur'ani ko ta zo a nassin hadisi to tana nufin tabbas ne ba irin ordinary la'alla bace ta common zancen larabawa shi yasa imamu qatada yake la'alla minallahi wajiba duk inda la'alla ta zo a ƙur'ani Allah ya faɗe ta ba zai ke nufi ba yana nufin tayu in yi tayu ba zan ba la tadri la'alla Allah yuhdifu ba'da zalika amra ai lallai Allah zai wani abu bayan haka an gane ko la'allakum turhamuna ba ana nufin tayu a jikanku ba a'a tabbas za a jikanku la'allakum tattaquna tabbas in kun yi abin da aka ce za ku samu tsaro za ku samu kariya za ku samu tsoron Allah ba wai tayu ku samu tayu ba za ku samu ba to anan manzo ce da sa'adu wala allaka kuma tabbas ka sani kai an tukallafa za ka ci gaba da rayuwa za a tsawaita rayuwarka hatta yanfa'a bika aqwamun har waɗansu mutane za su amfana da kai mana numfashinka ba zai ƙari yanzu ba kana da sauran rayuwa wannan shine abin da bahaushe yake cewa cuta ba mutuwa ba da da dama za ka yi ciwo ciwon da da yawa sun yi sun mutu kai kuma ka tsallake shi ya sa a yau ba wani ciwo da za ka ji ana cewa kabari salamu alaikun ne face za ka samu wani yana da shi da ɗoriya kuma shi kabarin ba salamu alaikun ba ne a wajensa yanzu ba ana cewa cutar kanjamau ita ce kabari salamu alaikun ba yanzu ka je ka ga har kungiya ce ta masu cutar ƙanjamau da ciyaman da komai na ji wata dubiya a wani asibiti aka nuna min ga wani miji da matarsa aka ce dukkaninsu eh, suna zuwa shan maganin ƙanjamau na ce kuma suke hira da mu haka a fake don shi hadda tafawa <laughs> kuma kamari salamu alaikum to haka ka'idar Allah take wani zaka ji an ce ciwon zuciya wani sau ɗaya tasa za ta buga ta tafi amma wani gashi na shekararsa ashirin da ciwon zuciya yaran wani ciwon shiga in ba gaya maka bayan yana da shiga ba yaran yana da kayansa wani kaza wani kaza to shi ciwo daban mutuwa daban lokacin da Allah ya jirace ka da cuta ita ma ibada ce neman maganin ibada ce fargabar ibada ce ka nemi ladan Allah wannan ba shi yake nuna zaka mutu ba Kar karga zuciyarka ta kare kada yanzu kawai saboda an ce yanzu shikenan wani ya gamu da shuga shikenan sai fara sallama da mutane to wannan damuwar galibi likitoci sun ce ita take kisan ba ciwon ba duk mutumin da aka ce ya mutu sanadiyar wani ciwo to ba ciwon ne asali kisan ba menene kisan damuwar ce shi yasa ka ga mu cututtukan da suke kashe mu a nan su turawa daman nasu ne kowa yana da shi yanzu kan jama'u a amerika da ingila da kaza kowa yana da ita kamar malaria ce a najeriya su can kowa yana rayuwa da ita za ka ba wani ma abin a zo a kalla to damuwar da mu muke da ita ita take kashe mu kuma ko menene ma ka sa masa damuwa zai iya kashe ka amma in dai za ka rayu kwaman ka ɗauka ita mutuwa lokaci ne da ajali ba da cuta ba cuta lokaci za a tafi shi kenan sai ka rayu haka to da ka dai manzo ya ce za ka yi tsawon rai wasu mutane za su amfana da kai wasu za su cutu da kai wa yadurru bika al-akharuna wasu za su cutu da kai waɗansu malamai suka ce da daga cikin waɗanda za su cutu da shi da waɗanda za su amfana da shi masu zagin sahabbai waɗansu sun cutu da shi sakamakon zaginsa cutuwar shi ne sun cuci da shi shi sun cutar da shi sun zage shi su kuma sun cutar da kansu sun ɗauki zunubi wanda za su amfana da shi kuma duk wani musulmi na gari mai son sahabbai mai roƙa musu gafara idan ka ji wannan ko shakka babu wajen karanta hadisin ma an kira sunan su zaka ce radiyallahu anhu kaga ka amfana da shi wannan addu'ar da kai masa kai ka samu lada shi ma kuma ya samu albarkar addu'arka to sannan da sauran yaƙe-yaƙen da aka yi da shi bayan wannan lokaci an yi harbul qadisiyya da shi an yi kaza an yi kaza ya yaƙi wasu kafirai ya shigo kuma da wasu musulunci ko wasu sun shiga musulunci ta sanadiyarsa to sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma mdi li ashabi hijratuhum ya Allah ka zartar wa da sahabbai na ladan hijirarsu ko sun dawo sun mutu a makka Allah karka kwace musu ladan hijira shine ma'anar addu'ar wala taruddahum ala aqabihim ya ubangiji kada ka mai da su da baya da baya to shine mai ruwaya yake cewa lakinil ba'isu sai dai abin tausayi sa'ad ibn khawla shine wani sahabi da ake kira sa'ad ibn khawla shi a makka ya mutu yayi hijira ya tafi madina kuma ya dawo makka wata bukata ta kawo shi cuta ajali ta danne shi anan ya mutu to wannan sahabbai suna yawan koka masa suna yawan tausaya masa to shine anan shi ma mai ruwaya yake cewa lakinil ba'is sai dai abin tausayi sa'ad ibn khawla al ba'is huwa alladhi alayhi atharul bu'ud idan aka ce ba'is wanda yake da damuwa domin kalmar ba'asu din shine damuwa daga cikin ma'anoninta masatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu al-ba'su da dukkan dangoginsa wanda yana daga cikin ba'su yaki an gane ko domin yana sa mutane damuwa shi yasa Allah ya ce wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila yarsi lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa yana tausaya masa shi wannan sa'ad ibn kaula din amma ta di makka domin ya mutu a makka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi wannan hadisi yana kunshe da abubuwa da yawa na fito shi yasa muka tsawaita maganganu a kansa fatan mu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullah kuma na san abubuwan suna faruwa da yawa shi yasa za mu karanta ta in ba don haka ba lokaci ya ja kwarai da gaske takardar tana cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya saka da alkhairi ya bada lada akan ilmantar da mu da ake yi amin dan Allah malam nasiha nake so a yi wa wata uwa a yanzu tana sauraron wa'azin nan malam yarta ce tana gida har yanzu tsawon shekara har hudu saboda son zuciyarta ta hana ta komawa gidan mijinta akan ra'ayoyinta wanda bai saba wa addinin musulunci ba ma'ana ra'ayoyin yar kenan ko shin shi kuma mijin nata har yanzu bai sake ta ba haka take zaune a gida ita ba bazawara ba ita ba matar aure ba don Allah malam yi wa wannan uwa nasiha to wannan kes ɗin ba wai uwa mace ba har iyaye maza sun cancanta a yi musu nasiha akan wannan da akwai kes ɗin da yake faruwa makamancin wannan dani a ciki ina cikin wanda ake ta kamun kafa da su har daga wata jiha an taso ta kanas ta kano manyan mutane jigajigan gwamnatin jihar sun zo mun zauna amma abun mamaki uban ya yadda har yanzu ya bari ƙyar koma gidan mijinta wannan ko shakka babu ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane kuma saba wa Allah ne ila a matsayinka na uba ko a matsayinki na uwa mijin yarki ko mijin yarka ya yi mata wani abin da baka ji daɗi ba wannan zamantakewa ne na miji da mata babu inda ba a samun haka in dai gidan annabi za a samu saɓanin miji da mata to a wani gida ne ba za a samu ba na farko dai shi annabin cikin maza ba a yi ba ba za a yi kamar sa ba matansa cikin mata ba a yi ba ba za a yi kamar su ba amma wani lokaci su saba masa wani lokaci shi ya saba musu sau da dama annabi yakan kira da na abubakar ya ce zo kai mana sulhu da aisha ni muka samu na yi na nayi ta haƙuri ki, kuma ni na ɓata mata annabi da kansa yake cewa aisha ina ganewa fa in mun yi faɗa ina gane ki in ba ba mai faɗa ba muna zaune lafiya ina gane ki ta ce ya kake ganewa ya ce na gane in na bata miki rai ba kya kama sunana in za ki rantsuwa sai ki ce wa rabbi ibrahim amma an muna zaune lafiya ban bata miki ba ko rantsuwa za ki sai kin ce wa rabbi muhammad duk wannan ne yake nunawa miji duk inda ya kai sai ya saba wa matarsa wata rana mace duk inda ta kai sai ta saba wa mijinta wata rana manzo Allah ya kaurace wa matansa wata guda bai shigo gidan ba saboda sun bata masa rai to wai duk wannan an nuna mana ne dan me dan mu dau izina jin cewa kai liman ne ko kai alhaji wane ne ko kai dattijo ne baya hana ka saba matarka jin cewa ita malama ce ustaziya ce kaza kaza baya hana ta saba wa mijinta zo mu zauna ne ko mu saba to inda matsalar take da yawan ma'aurata idan suna samun sabani sai su rinka kawo maganar gida musamman mata yanzu har mazan ma suna yi matarsa ta yi masa kaza sai zo ya gaya wa babarsa to babarka sai abin ya dame ta ko babanka sai ya dame shi kai sai ka yafe mata su sai su ki yafewa daga nan su sai su tsane ta kuma kai ka sa musu tsanarta mijinki sai ki bata shi a wajen iyayenki baki sani ba kin zo kina gaya musu damuwoyinki wanda su ma suna fama da nasu to so irin na ɗa da uwa sai su ji ya za a yi yarin kai miki haka to sai ku ku zo ku shirya su kuma sai su ji haushinsa in aka yi rashin sa'a kika dawo gida wata ran sai su ce to dama abin da muke jira kenan wallahi ba za ki koma ba sai ku zo ku sasanta ku shirya ku yi komai su kuma su ce ba za ki koma ba to da wannan nake bawa su kansu ma'auratan shawara ku daina ɗaukar dukkan damuwa kuna kai wa iyayenku saboda abu guda biyu abu na farko dan gudun irin wannan abu na biyu su yanzu jinin su yayi rauni ba kowace damuwa suke ɗauka ba yanzu damuwar da zaka kwanta da ita ka tashi rangyangyan ba abin da ya dame ka babanka ba zai tashi da ita haka ba shi in ya tashi sai ya tashi da ciwon kai shi sai ta hana masa baccin rabin dare kuma in bai yi wannan baccin na rabin dare ba sai ya yi a tattin lafiyarsa to ko don kulawa da lafiyarsu bai kamata a ce kowace damuwa ana gaya musu ba to su kuma iyaye idan irin haka ta faru ƴaƴanku suka zo suka sasanta suka shirya suka fahimci juna to ku daina hawa kujerar naki ku ce ba za su koma ba illar abin da ke faruwa biyu ne in ma auren bai mutu ba sai su dawo suna yawace yawace yanzu wanda nake baku labari wallahi sai da ta koma ya dauke ta yau su tafi hotel kaza yau su tafi hotel kaza sai da kansu suka dawo suka yi wa kansu fada yanzu da mutuncinmu da komai a rinka ganin mu muna yawo a hotel a garinmu sama iyayensu ne suka tilasta su haka in ba ta wannan hanyar ba ba ta yadda zai je biya masa bukatar sha'awarsa da zarar ta fita daga gida sai ta masa waya ina yake sai an san inda aka haɗu to kun cutar da su matsala ta biyu in kuka tirsasa suka rabu da auren to sai su koma kuma suna zina saboda nauyin da ɗa namiji yake ji na ya mace kan ya kusance ta shi fa miji baya jin wannan nauyin a wajen matarsa tunda sun riga sun taɓa zaman aure yanzu idan ya zo ba wani sharar fage da zai yi kawai saduwa zai da ita to amma kuma saduwar ba bisa ka'ida ba tunda kun raba musu aure kuma suna son juna to sannan irin wannan ditemkes ya faru a zamanin annabi ba wani sabon abu bane ba a zamanin annabi akwai wani sahabi sunansa ma'aqil ibn yasar ma'aqil ibn yasar iyayensu su biyu suka haifa da shi da kanwarsa suka mutu suka ban masa kanwar kuma duk suka yi masa wasiya da ya kula da ƙanwar, da haka ya dau son duniya ya ɗora mata da ya tashi aurar da ita sai ya nemo mata wani mutumin kirki ba wani mai abin duniya ba duk masu wadata suna neman ta da aure amma yace zai mata zaɓi dan ta zauna lafiya shi ya ɗauka mutumin kirki liman ko wani abu wannan yana hana a faɗa da shi ne a gida a'a in dai limamin limamai sallallahu alaihi wasallam za a yi faɗa da shi da matansa a gida to wani liman ne ba zai faɗa da matansa a gida ba wannan magana banza ce ba ka fahimci rayuwa bane ba to shikenan sai ya zaban mata wannan mijin shikenan sai suka yi aure ana nan sai sabanin miji da mata ya faru tsakanin su sai ya sake ta kuma da ya sake ta sai ya batta saki ne na kome amma sai ya batta bai mai da ita ba har ta gama idda to wannan ya daɗa bakanta wa ɗan uwanta rai ya ce na farko matsayinsa bai kai ya aure ta ba na biyu saboda cin mutunci da ya sake ta saki ɗaya ya kamata ta yi jini ɗaya biyu ya dawo ai kome amma ya bari sai da ta gama to wallahi in shi kaɗai ne namiji a duniya ba zai sake auren ta ba to su kuma a lokacin duk duniya suka dawo ba wanda suke so sai junansu ita ta manta da laifin shi ma ya manta amma su kuma iyaye suna nan suna ta bambami da husuma a ƙarshe ya ce ba za su koma ba sai Allah ya saukar da aya a cikin ƙur'ani daga sama kuma har a tashi ƙasa ana karanta ta ubangiji maɗaukacin sarki ya ce fa'iza tsallaktumin nisa'a فبلغن أجلهن فلا تأبلوهن أن ينكهن أزواجهن bai da بينهم بالمعروف Allah ce zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu ah, haka ne to da ka ubangiji yace fa idza tallaqtum nisa in kuka saki mata fa balagana ajalahunna har suka gama idda mana kaga ana magana yanzu da miji kenan to sai kuma aka dawo kan iyaye da waliyai da ka ce fa fala ta'duluhunna ku kuma kar ku hana su an yanki hina zuwa jahunna su yi kome gidan mazajensu a sake aure karo na biyu iza taradau na bil ma'ruf inda sun fasanta junansu sai Allah ya ce zalika wannan maganar da nake gaya muku yu abu bihi da ita ake gargadin man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira daga cikin ku in kaga an yi wa mutum irin wannan wa'azin ya ki dauka to wallahi imaninsa da Allah da ranar lahira yana da matsala saboda Allah ne ya faɗi wannan wannan uban da muka zauna muka yi wannan sulhun ina faɗa da gangan ƙila na san zai ji ko ƙila na san za a yi masa fawadin wannan in ka ji wallahi da gangan ina faɗar wannan don na nana ta wannan wa'azin na yi masa ne wa matar kuna neman ku jefa ku cikin bala'i dangin mijin da suka zo muka zauna suka ce wallahi in yaran nan ba sa son junansu ba za mu zauna ba na kalle shi ce, bawan Allah ka ji tsoron Allah eh, yarinyar nan tana son mijinta ba zan fasa maka bakin me yake faruwa ba amma ni tana gaya min tana son mijinta mijinta yana son ta saɓani ya riga ya faru kai yanzu inda surukanka za su ce saɓanin da kai da matarka ta har sun kashe ma aure kai ma yanzu da baka zaune da 'ya'yansu yanzu kai ne kake da ƴaƴa yanzu kake jin zafin an taɓa ƴarka? kai 'ya'yan mutane nawa ka taɓa matarka da ka taɓa ita ba iyaye ne suka haife ta ba haka dole ka haƙura rayuwa haka take iyayen da suka ɗauki yarsu suka baka ba ba sa santa ne, amma ka rayuwa take dole ta zo labul ɗin da yanzu ta wuce zama a gaban sai dai ta tafi gidanka kuma ta je ta gogi rayuwa ana kamar yadda kai ma an taɓa maka haka ita rayuwa in ka kalle ta da kyau bashi ne da biya ka ci bashi ne gobe ka biya yau ka auri ƴan wasu gobe za a auri ka yau ka ɓata da ƴan wasu gobe za a ɓata da ƴarka wannan rayuwar haka take to da haka ke wannan uwa mai albarka ki ji tsoron Allah kar ki jefa aiki cikin wani hali kuma ki bo'azin Allah da yace ai miki wanda wannan yana nuna cikar imanin ki in kin karbo azin da haka ya ƴan uwa mu kiyaye rayuwa a bita a sannu saɓani na zamantakewar aure gado ne bahaushe yana da karin magana yace duk dan da yake uwarsa mutuniyar kirki ce bai hira da ubansa ba ba yadda za a yi ka zauna kai hira da babanka inda zai fasa ma ciki sai ya ce maka wata ran mun kaza kamar yadda ita ya fi sauƙi ma ta faɗa su mata daman sun fi sauƙin faɗar wannan iyaye maza ne ba su fiye barin ƴaƴansu su san saɓaninsu da iyaye da matansu ba amma ita uwa mace a fili ma wani lokaci ma za ta zaunar da ƴaƴanta ta karanta musu ai babanku ku mun kaza sai yi mun kaza ni dai wani abin to ba za dai ta ce Allah ya zaba mu. amma ta sa Allah isan amala to mu yi haƙuri haka rayuwar take haka ta gada saɓanin aure a gidan annabawa an yi ba gidan da ba za a yi ba an gane ko to wannan shi yasa nake banda in karanta wannan takarda saboda insha Allah ina fatan za ta warware matsaloli da yawa za ta gyara matsaloli da yawa sannan su kuma ma'auratan su iya cinye damuwar su iso iso ba wani fada da ba a yi ba a gidan aure kuma an dawo an zauna an je kotu an yi kaza an yi kaza kuma an dawo an zauna idan Allah bai kare auren ba ba zai kare ba rigimar ba za ta karar da auren ba to da ka rinka yin abu ana taunawa ana hurawa ana cizawa ana hurawa Allah maɗaukin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kamar yadda tun a farko na gaya muku karatu riyadu salihin da muka fara a nan ciccike wasu gurabe zani ba wai karatu ne wanda za mu ɗauka tiriyan tun daga farko har ƙarshe ba illa iyaka matsalar da muka samu yanzu shine waɗanda suka yi rikodin ɗin musamman na sunna tv wanda suka ɗauka da kyamara su a lissafinsu karatun da ba mu da shi ba su da shi bai fi ƙwaya goma ba amma sun kasa su tantance mana ƙwaya goma wani waje ne da wani waje ne da wani waje ne wannan zai ja aiki da yawa to ni ina ganin kamar duk da shi ilimi in za ka karanta shi sau dubu sai ka karu imamu shafi ya ɗauki wani littafi ya ce na karanta shi ya fi sau ɗari biyu amma duk lokacin da na sake karanta sai na samu wani ilimin da a karatun farko ban samu ba to shi ilimi yana da wannan albarkar amma duk da haka yana da kyau a ce a taɓa can a taɓa can a taɓa can Ya zai salihi na mun yi shekara goma sha hudu muna karanta shi a kofar wambai mun yi sauka akwai kasunansa da yawa in kana sha'awa za ka iya zuwa ka samu ka buɗa kuma har yanzu malamai da yawa suna karantar da shi akwai majalisun da su yanzu ma suka fara akwai wanda yanzu suke tsakiya to abin da ya sa ne wannan maganar saboda ni ina ganin kamar tun da dai ni ɗin dai ni ni ne riyadu salihin nan dai shi ne ko ɗin ma dai ku ne to me yasa za mu zo mu maimaita riyadu salihin haka abinda kawai nake ganin yanzu zuwa nan zuwa mu tafi babbar sallah abin da muka tsantsanta yanzu kun ga a yau mun yi zama na biyar in ma goma ne ba su da shi yanzu ka zama musu rabi ina ganin idan Allah ya kai mu hutun babbar sallah muka yi hutu in za mu dawo karatun to mu canja littafi kafin nan insha Allah zan yi shawara zan yi tunani kuma a ƙarshe sai in gaya muku to ga littafin da in an tafi in za a dawo sai a dawo da shi bai da salihin har yanzu gidajen rediyo wasu suna sawa ko ba a Kano ba a wasu jihohin ana sawa kuma dai wannan tafi to wannan shine abu na biyu ko na ƙarshe kuma da zan rufe mana da shi shine maganar yin katin zaɓe pbc permanent voters card a yau da yawan ku na san kun gani don wannan kilif ɗin ya yawo a duniya fasto ne a ƙofar coci ya tsayar da mutane ya ce to daman na gaya muku idan kuka zo min rana kaza ba za ku shiga coci ba sai kowa yana da katin zaɓe to tintini su sun dau wannan wannan maganar wallahi maganar da nake gaya muku duk wani babba a kasan nan a arewacin najeriya me hankali abin ya tayar masa da hankali akwai maganganun da ba sai na gaya muku a nan ba amma manya-manyan kasan nan a yau suna taɓa malamai wanda suke tara mutane su yi magana saboda babu wanda za su yi gaya wa mutane wannan magana ta shiga jikinsu kamar yadda na faɗa jiya a karatun lu'ulu'ul marjan kai a tunaninka na talaka kana ganin idan kai katin zaɓe kamar wani ɗan siyasa kai wa alfarma ka daina wannan tunanin kuskure ne maganar katin zaɓe ta wuce wannan yanzu kamar da wasa ake cewa za a yi wa layin waya rijista ka zauna a gida ka ƙi kana ganin ai maganar banza ce a yau mutum nawa aka rufe wa layi tun abin bai ta da hankali ba a yau sai ka yi sammako ka fita da asuba za ka je ko abu makamancin haka to wani abu da wasa ake fara shi amma ba san me zai dire ba yanzu a jihar Legas na ji wannan magana tintini cewa akwai wajaje na gwamnati wanda in ka je in baka da katin zaɓe ba a kula ka kamar asibitoci da wasu abubuwa makamantan haka to kaga irin waɗannan abubuwan ko da a ce ba dokar ƙasa ba ce iya jihar Legas ce ta yi ta yi wannan ne don ta zaburar da mutanenta saboda dukkaninmu mutane ne dukkaninmu 'yan najeriya ne lalaci da mutuwar zuciya yana damun dukkaninmu wani abin dole sai masu mulki sun shiga sun yi jan ido sannan za a yi to da ka ina ba mu shawara wanda wannan abin ya kamata a ce ya wuce shawara don ma da ina da iko irin na wancan fasto din na rufe kofar masallaci ba za a shigo ba wallahi da haka zan yi ba wanda zai shigo masallaci sai yana da katin zaɓe wanda zai shigo kuma ina ba wa mahukunta shawara kamar yadda jiya na faɗa me yasa ba za su yi haka ba me yasa ba za a daina karɓar mutane a asibitoci ba na gwamnatin da private din sai suna da kati akwai kasashen da haka suke yanzu ka je residential eh, abin nan card na zama a ƙasar saudiya da wasu ƙasashe in ba ka da indijin katin ɗan ƙasa ba ka isa ba ka zo asibiti a saurare ka ba ka isa ba sai kar ai ba ɗan ƙasa ba ne ba kai in ko za a saurare ka to za a yi maka caji na musamman na bakon haure kai yanzu ba dan kasa bane idan abu ne ana yin sa a naira hamsin sai a ce sai ka biya ɗari biya. saboda mai saboda kai ba dan kasa bane amma dan kasa ne to sai ka ci arzikin kasa duk wata kasa da ta ci gaba sai da ta tsara kanta a haka wannan zai sa ka ci arzikin ka ba wasu bakin haure su zo su fi ka ci ba ya kamata mu fahimci wannan da ka mai da hankali kuma ko da a ce dan ma ai zaben ne zaɓe ya cancanta a yi masa haka kamar yadda na faɗa a hudu ba a yau musulmi ba su da wata dama ta yin jihadi da taimakon addininsu da al'ummarsu da ɓangarensu sai ta hanyar zaɓen nan a da an yi jihadi da takobi zamanin annabawa da tafiya ta tafiya zamanin malaman musulunci suka yi jihadi da alƙalami suka yi rubuce-rubucen nan domin su waɗannan malaman da muke karanta rubuce-rubucensu da yawansu ba su yi jihadin takobi ba sahabai su suka yi jihadin takobi su kuma da sahabbai yanzu ba za a nuna maka wani littafi a ce ga littafin da abubakar ya rubuta ko umar ba saboda su kalubalen su a lokacin su yakin takobi ne to amma zamanin su imam malik ba yakin takobi an gama shi sai yakin ne karatu da rubutu sai suka yi nasu to mu kuma namu yanzu wanne ne shine yakin mu zauna lafiya mu samu zaman lafiyar da zamu karanta littattafan mu bautawa Allah da su wanda kuma wannan ba zai yi ba sai mun samar da shugabannin da muke kyautata musu zaton za a samu zaman lafiya a lokacinsu to kuma waɗannan shugabannin ba za su samu ba sai da ne sai da wannan katin zaɓen sai da wannan katin zaɓen kuma wallahi ba mutumin da za a gaya wannan ya fahimta sama da mutanen da suke zuwa masallaci kun ga 'yan jakaliya da kuke gani ana duno eh, a jam'iyya kaza sun tara jama'a jam'iyya kaza sun tara jama'a waɗannan din neman kuɗi suke da naira ɗari biyar biyar ko hamsin ake tara su yanzu za ka sha mamaki idan aka nuna maka taron jam'iyyar pdp sai ka ga kamar duk mutanen kano ne a wajen in aka nuna maka na apc sai nan maka ga kamar duk mutanen kano ne a wajen in an zo nnpp sai ka ɗauka duk to duk mutanen dai da suke gaban npp su ne a pdp su ne can saboda su 'yan siyasa sun yadda suke tara su idan jahula ake so su sa yanzu za a yi ta buhu ɗari sai a bi su da naira ɗari biyu sai su sa kuma yanzu da an zo inda ake zagin jahula ɗari biyu za a ba su su cire su ƙona kuma su je can haka ne abu in ba haka ba kai mahaukacin ina ne a ina a Kano ake tara waɗannan mutanen to duk taron tsuntsiya ne ba shara mafi yawancin su da yawansu waɗannan mutanen da kuke gani suna taruwa a gaban yan siyasa wasu a make suke to wannan labarin zai isa gari su za su fahimce shi mu dai da muke zuwa masallatai masu hankali da hangen nesa gwargwadon yadda Allah ya bamu saboda addini da muke riko da shi mu ne za mu hango wa al'umar ne za ta tarar a gaba amma ba wa'ancan mutanen ba su waɗancan abin da suke bukata mu ceto su daga wannan jagaliyancin siyasa mu ceto su daga wannan shan ƙwayar mu ceto su daga wannan hayaniyar ba su san ina suka fito ba a rayuwa ba su san inda suka dosa ba dan kar ka ɗauka cewa to ai jam'iyyarka ko madugunka da kake so na siyasa ai ko ba kai ma wayancan sun isa su tara masa ƙuri'a to su ɗin kar ka ɗauka na gaske ne fosal ne fosala ne haka ya kamata mu fahimci wannan da haka dan Allah iyaye mu koma gidajenmu mu sa mu su yi mu sa duk ƴaƴanmu da suka mallaki hankalin su suka kai su yi a dokance su je su yi mu ma namu mu je mu duba shi mu adana shi wannan shine abin da zamu yi wa kanmu da kanmu adalci na mu kwata wa kanmu da kanmu yanci maganar ka ce ka daina zaɓe ko kai an fusata ka ko kaza wannan magana ce kawai bata dace ba kwarai an fusata ta to amma ka yi haƙuri ka yi zaɓen baka zauna lafiya ba in kuma baka yi ba fa ka yi zaben rayuwa ta yi tsada in kuma baka yi bafa mun yi zaben an tashi da yawa daga cikin ƙauyukanmu to in kuma ba mu yi bafa wannan shine abin da ya kamata yi wa kanka tunani domin din lalacewar akuya ta fi kura billahi allazi din lalacewar akuya ta fi kura kuma ɗaki ko yana zuba ya fi waje naka naka ne duk barnar da za a yi maka a lokacin naka ka kiyayi lokacin da ba naka ba za ka gane kuranka to da dai ina faɗakar da mu dangane da wannan da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa sakon ya kai inda ake so ya kai kuma ku sani duk wannan magana da ake fa 17 ga watan nan za a rufe yanzu yau muna 11 ga wata eh 12 yau ko to kaga kwata kwata saura kwana biyar in za mu dakatar da fita kasuwa ne mu dakatar da zuwa ofis duk wata hidima a kwana biyar din nan mu fita ne wallahi shine abin da ya dace magana ta gaskiya jihar Lagos ita ce abokiyar garawanmu ita a kudu mu a arewa ka kalli yadda mutanen Legas suke rububin yin wannan akwai clip da yawa in kuna bibiyar social media za ku rinka gani da yawa mu ko da yaushe abin da yake rudan mu muna da yawa yawan banza taron tsuntsiya ne ba shara in ku biliyan ne a jihar ku in mutum ɗari ba su voters card ba a tsarin gwamnati kamar ba kowa ne a jihar daji ce yawan naku shine adadin wanda suka yi voters card suka danna ƙuri'a aka gani da haka dan Allah ina jan hankalinmu ina nanata mana lallai lallai mu mallaki wannan domin yancinmu ne ƙuri'a ka yancinka kamar yadda ake faɗa da eh, shi ne yanzu ake tunatar da niwai a menene a wannan watan za a rufe shi ne wani sabincin za a rufe isai eh, su je su kai su yi complain su je su gyara ana gyarawa sai a gyara maka wanda na ya goge ya koke ya je ya gyara naka zai fi sauƙin a samu ma saboda already akwai data ɗin a cikin kwamfuta Allah ɗauki sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka nuna mana gaskiya ka ba mu